Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa Assalamu alaikum muryar Amurka. So nake a yi min ƙarin haske akan wutar daji da ke aukuwa a wasu yankunan ƙasashen Turai. Shin wannan wutar dajin tana da alaƙa da yanayin zafi da ake ciki? In har akwai alaƙar, to me yasa wannan wutar ba a cika ganin ta ba a ƙasashenmu na afirka duk da yake cewa yanayin zafinmu ya fi na turan mai tambaya idan an tuna shine ado turaki askira jihar barnan najeriya idan malam ado turaki askira na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayarka kan gobar dajin da aka fayi a turai idan an tuna wakilin a adamawa muhammad salisu garba ya samo maka ansar ne daga farfesan fannin yanayi abubakar sadiq umar na jami'ar modubu adama da ke yola jihar adamawan najeriya amma za mu ɗan koma baya mu soma daga inda farfesa umar ke cewa a can kasashen turawa musamman a inda take ce a yanzu dinnan eh, arewa maso yamma america wato wajejen su california da sauransu alama ya nuna daminansu yana zuwa ta karshe ba kamar namu a afirka a yanzu eh, damina yakan kama koko a ce ana tsakiyar damina a yanzu ba eh, wannan wuraren da wutan daji yake ci yanzu sun fama da eh, matsalar rashin ruwa wato drought a wannan shekara mai wucewan kenan a su sun fama da wannan drought din wanda kusan ruwan ba a same shi isheshe ba so da daminan yana zuwa a ƙarshe yanzu sai kasance wani iska ne daban yake kadawa ba iskan da aka saba samun shi a cikin damina ba sabida haka iskan yana da karfi kuma shi yake tura wannan wutan daji din to amma kuma yana da kyau shi mai sauraro ya sani akan cewa me ya haddasa wannan wutan daji tunda su ba su cika sa wutan daji da gangan kamar yadda muka saba a Afirka misali mutum zai share gona ya saka wuta wuta ya zai kubce masa har ya shiga daji ko kuwa eh, a ce mutum da gangan kawai saboda yana so ya kama waɗansu dabobi kanana a cikin daji sai saka wuta daji daji ya kama da wuta ya ci su ba haka suke a wajajensu ba mafi yawan wutan daji yana faruwa ne saboda ainihin abin da turanci na faɗa kamar natural natural ba tare da mutum ya haddasa ba ikon allah ne kuma yana faruwa a haka musamman idan aka samu bazanga kamar irin walkiya yawwa kamar walkiya walkiya yakan faruwa idan ya faru ya yi striking yana iya ya haddasa wutan daji kuma a ilimin kimiyya ta geography ana samun eh, walkiya yawan walkiya da thunder a radu kenan ana samun sa ne a farkon damina da kuma zuwa karshen damina abin da yake haddasa kuma saboda waɗansu iskan da suke kadawa a wannan lokaci ya sha bamban da iskan da yake kadawa a cikin tsakiyar damina so ana samun thunder da lightning farkon damina da zuwa karshen damina a kowane bangare na duniya kuma a yanzu din kasancewa daminansu yana zuwa karshe so akwai ire-ire wannan lightning din nan da kuma wannan thunder din nan suna tattare da su a yanzu wanda mu ma a nan eh, idan muka zo karshen daminan mu. mukan samu irin wannan tsawa din da kuma wannan lightning din nan so eh, lightning din idan ya yi striking kuma in ya kasance akwai wuraren da busashe da yawa yakan iya ya kama da wuta kasancewa na faɗa da farko shekara mai wucewa a wajensu sun fama da drought rashin ruwa mai tsanani wanda ya kai wajaje da yawa sukan su kusan a bushe suke ciyayi sun bushe so idan aka samu wa'annan eh, lightning din da thunder na jefi-jefi yana iya haddasa wannan gobaran daji to shine abin da yake faruwa da su a yanzu shi mai tambaya yana so ya sani cewa kusan eh, me yake sa dajin wutan dajin na ci har da ɗanya itatuwa da sauransu suna kama da wuta eh, eh abun mamaki ne ga mai tambaya saboda shi mai tambaya ya sha ganin da bambam da abin da yake faruwa a yanayi wurin da yake saboda shi mai tambaya din kusan zance dan uwana ne <laughs> garin mahaifana da inda yake shi mai tambaya din bai da wani nisa sosai ba zai wuce ko nan kamar kilomita talatin zuwa hamsin ba so abun mamaki ne a gare shi kusan kullum idan wutan daji zai tashi a wurare inda yake Eh, yana faruwa ne cikin tsakiyar rani inda ko ina ya bushe babu alamar ruwan sama sai kuma gashi a yanzu wutar daji na ciyawa su sace a duniya kuma alama ya nuna akwai ɗanya a cikin abubuwan da yake ci musamman ma itatuwan da suke ci a wurin abin da yake faruwa shine ainihin itatuwan da eh, da sauran tsirrai da suke wayannan wurare inda ake ce da shi temperate region suna da wani irin itatuwa wanda ya sha bambam da namu a nan a afirka ko da shike akwai waɗansu wurare a afirka ma ana samu irin wannan itatuwa ɗin amma itatuwa ne wayanda suna buƙatar sanyi yanayin sanyi sosai misali a nigeria ana iya samun irin wayannan itatuwa a jos plateau ana iya samun su kuma a mamila plateau a nan jihar taraba suna da irin wannan itatuwa kasancewa su suna da irin sanye kusan za a ce ɗaya da na wayannan wuraren da wutan daji na ce a yanzu ɗin za ka sami itatuwa ɗin suna nan da tsayi da ɗan gashi-gashi a jikinsu ana ce da su coniferous eh, trees ana samun su ne a wuraren da yake da sanyi kuma akwai wani halitta a cikin wannan itatuwa ɗin wanda suna da wani sinadarai kamar mai na petrol wanda yana da alaka da dangin eh, man petrol wanda ake ce da shi ethanol wannan ethanol din nan tana iya ta ci kaman man petrol sabida haka idan ya haɗu da gobara wuta to za ka duba ka gani cewa wutan na ci balbalbal kaman ana eh, yayyafa mata man petrol ne saboda wannan mai sinadarai wanda yake kama da man petrol a jikin itacen da yake irin wannan wurare ne wanda ake ce da ita ethanol za ka gani ana fama kashe wannan gobaran har yanzu tana ci kaman. ana sake yayyafa mata wata makamashi wanda zai kara mata huruwa so eh, shine abin da ya sa kuma wannan itatuwa na idan aka samu tsananin rashin ruwa sannan eh, ya hadu da karin zafi wato rise in temperature kenan sai ka gani wannan itace din su ringa fidda wannan sinadaran da yake cikinsu wato wannan ethanol din kenan sai yana fita a bawon wannan itacen har ma in ya kai tsananin temperature din yi zafi za ka gani wannan mai daga jikin itacen na zuba yana diga so idan ya diga a kan ciyayi na kasa wanda already su riga sun bushe sai ya hadu da wannan lightning ko thunder nan to zai iya ci da wuta a take ba tare da sai mutum ya saka wannan wutan ba to shine abin da yake faruwa so wannan wutan dajin yana faruwa ne saboda a yanzu din suna lokacin da alamu ya nuna ruwa ya zo karshe kuma ya haɗu da kamar yadda na wannan damina mai wucewa a wajensu ya yi fama da rashin ruwa sosai wanda drought din ya kai misali da shekaru da dama a baya ba su taba samun irinsa ba to ya kawo tsirrai suka bushe a cikin lokaci kaɗan so eh, tambaya wanda shi mai sauraro ya yi lalle yana da alaka da wannan zafi na karuwan zafi na yanayi wanda muke a fama da su wato wanda ake ce da ita global warming wanda yake haddasa eh, tashin wannan zafi wanda ake fama da shi saboda kasashen turawa irin europe da su america suna fama da wani zafi wanda shekaru da dama a baya ba su taba samun irinsa ba kasancewa eh, climate change din ya fara nuna alamu a wajeji ko'ina a duniya wuraren da suke da ɗan sanyi su ma sun fara ɗanɗana alamar zafi a yanzu ɗin har ma ya kai wani lokaci yana musu wuya su jimre irin wannan zafi mu kuma a wannan ɓangare na duniya wato afirka muna zaune ne a cikin wani region wanda ake faɗa tropical rijin shi wannan tropical region ɗin kuma tun asalinsa yana tattare da zafi sai dai zafin yakan iya ya karo shi ma dalilin eh, wannan climate change din wuri ne wanda eh, muna da hasken rana fiye da sauran ko'ina a duniya kasancewa a kowane yaumi muna shan hasken rana har awa goma sha biyu sannan mu samu dare awa goma sha biyu wanda eh, aka yi haka zai kawo yini kenan awa ashirin da hudu awa ashirin awa goma sha biyu muna karkashin rana awa goma sha biyu kuma muna cikin dare in ba wannan wuraren na tropical region din nan ba babu wani waje a bangaren duniya wanda yake samu wannan hasken rana har wajen awa goma sha biyu a yi ne sabida haka mu mun tashi muna tattare da zafin rana kuma eh, yanayin daminanmu yana nan bangare eh, eh, ruwan sama damina wani bangare kuma ana fama da eh, rani rashin ruwa so wutanmu yakan ci da rani ne inda wurare duk sun bushe saboda idan ka saka wuta a cikin damina eh, wutan ba za ta ci ba kasancewa irin tsirrai itatuwan da muke da su ba irin itatuwa ne wanda yake ɗauke da wannan sinadarai na ethanol wanda zai iya kara hura wuta daji ba so shi yasa a kullum yomi wutan mu na daji yakan ci ne a tsakiyar rani a lokacin da ko'ina ya riga ya bushe ya zamanto babu alama ruwan sama so mu zai ci ko da zafi ko ba zafi hakan yakan iya faruwa idan aka saka wutan daji to amma nasu akwai alaka da yanayin zafin da ake ciki yanzu kuma eh, kasancewa suna fama da eh, matsalar rashin ruwa na damina kala-kala a wajejinsu a yanzu din. saboda haka shine bayani akan abin da yake faruwa na wutan daji a wasu eh, sassan duniya da ake fama da shi a yanzu musamman eh, europe kasashen turawa da kuma ita amerika da kanta wasalam to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin farfesan yanayi a jami'ar modubu adama abubakar sadiq umar da wakilinmu a adamawa muhammad salisu garba da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniyanmu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri sai makon gobe wassalam